To a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa salatu wa salamu ala sayyidil anbiya wal mursalin maulana wa habibuna Muhammad wa ala alihi wa ashabihi kiram. Amma ba to ƴan uwa da farko dai muna muku fatan alkhairi da kuma fatan gamawa lafiya a cikin wannan feji namu mai albarka. Insha Allahu yau ma kamar yadda aka sani a kamar kullum muna kawo muku sabbin magunguna akai-akai da kuma sabbin a yadda ake haɗa magunguna kuma masu amfani a jiki kuma masu sauƙi. To a yau ma cikin yarda ta Allah cikin nufi na Ubangiji, za mu kawo muku yadda ake fitar da man 'ya'yan zurman da kuma amfaninsu a jikin ɗan adam. Da yarda Allah subhanahu wata’ala To kamar yadda ake gani dai a wa'innan 'ya'yan zurman ne dai ina tunanin dai an gansu. kamar yadda kyamara ta ɗauka take nuna muku. Na farko dai za a nemi 'ya'yan zurman ɗin kamar yadda ake gani wadatattu. Yauwa idan aka nemi 'ya'yan zurman sai ya kasance an ɓare su daga can cikin wancan ɓawo nasu. Mun mance ba mu nuna muku tun farko ba amma za a ɓare su a cikin ɓawonsu. Idan aka ɓare su a cikin ɓawonsu ya zamanto an samu guri yauwa kamar yadda kuke gani an samu inda za a iya a kamar gasa su ko kuma a ɗan soya su sama sama. To kafin mu ci gaba da wannan bidiyo namu kar dai a yi mance da yi mana subscribe domin ƙara mana a ƙarfin gwiwa a kan wannan aiki namu. To alhamdulillahi kamar yadda kuke gani gashi mun ɗora shi bisa wuta yawwa mubashiratan kuma alhamdulillahi da yake abun wutar yana da ƙarfi to shine za ka riƙa juya shi hakan an ɗora shi bisa wutar ba za a ƙyale shi ba kawai haka nan domin a ƙyale shi haka nan zai ƙone ne to sai dai a riƙa juya shi a hagu da dama ya kasancewa wutar tana motsuwa ko ina wanda yake ƙasa yana dawowa sama wanda kuma yake sama shi kuma zai iya dawowa a ƙasa. Yauwa kamar dai da kuke gani haka to ake soya shi ake kuma gasa shi yauwa maimakon a ce an yi aiki da shi kawai a ɗanyensa a'a sai ya kasance sai an ba shi wuta ya kasance ya ɗauko ja. Yawwa ya fara yin ja tukun. Idan ya yi ja ko kuma ya ɗan fara yin ɗan duhu haka to sannan sai a sarrafa shi yanzu. Sai mu kasance mun sarrafa shi kamar yadda kuke gani. To alhamdulillah yanzu dai wuta take ta taso masa yanzu har ya dan fara kamshi haka alamun cewa akwai wuta. Yauwa za mu ci gaba da soya shi tare da ni da ku kamar yadda kuke gani bi iznillahi ta'ala kuma za mu sarrafa shi yanzu tare insha Allah za mu cire man da ke jikinsa da yarda Allah to alhamdulillah kun ga yadda dai ake fidda man 'ya'yan zurman man 'ya'yan zurman yana da amfani sosai a jikin ɗan adam da fatar ɗan adam da jikin ɗan adam ɗin ma kansa gabaki ɗaya insha Allah to alhamdulillah kun gani yayi duhu kun ga na ɗan bar shi kaɗan ma har wani ya fara ɗan konewa in kuka lura za ku ga wani ya riga da ya baki to daga nan kuma sai a sauke shi idan aka sauke shi sai a samu blender mai kyau idan aka samu blender mai kyau sai ya kasance an zuba shi an nika shi a cikin wannan blender din. Yawwa, domin ku kugarinsa muke so ba haka nan kawai za mu zuba shi a cikin 'ya'yan nasa ba a'a za mu zuba cikin blender idan muka zuba cikin blender mu yawwa sai ya zamanto mun ah, mun danne shi mun markaɗe shi mun nike shi yayi yi fulawa Yawwa kamar yadda kuke gani gashi muna nika kayanmu Yawwa gashi ne yana yin gari Yawwa sai mun tabbatar da duka gabaki ɗayansa ya ɗan nunnuku ba ko da bai laushi duka gabaki ɗaya ba to za mu iya barin shi ya ƙara laushi sosai ko kuma ya ɗan yi a ko da bibiyar ya shi ko fiye da haka ma falillahi alhamdu to abun mai da yake da akwai duk gashi nan ya gudu ya ɓaɓɓoye a jikin gefe-gefe ɗin. Yawwa. to kun gani kamar da kuke gani gashi an ɗan naka shi iya bakin gwargwado. Yawwa. to za mu tabbatar da ya ko in bai ba za mu ƙara maimaitawa mu riƙa ya ɗan ƙara yin laushi kamar wannan kun ga mun ma ƙara maimaitawa kun ga haka ya fi laushi akan na na ɗazu. Yawwa. to a nan ne kuma za mu tattara shi sai mu juye shi mu samu har waya ko a wannan kaskon da ka yi suya ko kuma a wani tukunya za ka iya zuba shi ciki in ka tattare shi ka tabbatar da yayi kamar haka yayi gari yau sai ka zuba shi cikin kasko mu dai a kaskon wannan shi muka da shi a ciki domin a ciki muke buƙatar shi man namu insha Allah Yauwa. to a yanzu ne kuma za mu samu ruwa da yake madaidaici wanda zai fito mana da wannan man to arahi ma akai kuma dama ina da ruwan zafi a gefe a aje yauwa sai a zuba masa ya zamanto an zuba mai isasshen ruwa ake zubawa wadataccen ruwa ake zuba masa wanda zai danne shi ya fi shi yawa sosai domin dan man jiki ya fitar da hujja lokacin da ya tsotse ko kuma lokacin da zai tsotse wannan shine kamar da kuke gani mun zuba masa ruwa to ruwan zafi ne kuma muka ɗora masa gashi har mun dan kara ma yanzu mun riga mun ɗora shi saman wuta muka lura gashi nan maiko ya fara taruwa a yanayin maiƙon sai ya fara taruwa kuma za mu riƙa yi muna ɗan ana motsa shi yana bisa wuta amma kuma zai kasance ana ɗan juya shi kuma ana motsa shi iya bakin gwargwado domin kuwa in ya zauna dan karewa zai yi a ƙasa zai dan kare a ƙasa ne ya kasance ya ma kama har ya fara ƙauri to saboda haka sai ya kasance muna juya shi a hankali a hankali ruwan kuma yana janya da ba kuma ba a rufe shi ba dole sai a rufe shi ba dan tururin muke so ya rika fita don kuka lura gashi ne yana ta to a nan gurin kuma za ku ga har ya ja ruwan ruwan ya janye ya yi nisa ga mai nan kuka lura a gefe ya fara fitowa gashi nan a gefe gefensa in kuka lura wow. To kamar yadda kuke gani dai ga mai nan a gefe duk ya fita, ya fara fita man sadin ya fara fita kun gani man shi ɗin ya fito sosai gashi man jikinsa yana fita a hankali a hankali. To a lokacin kuma da aka ce yayi yi haka daman wuta yana karkashin wuta kuma za a kyare shi sai man nasa ya fita in ka ga dama ko in kun ga dama za ku iya barin shi wannan abin ya kone ma yayi duhu sosai man zai fi fitowa sosai idan kuma ba ku ga dama ba tun a haka ma za ku iya tace shi. Yawwa, to idan aka kuke buƙatar ta ce shi misali to sa ku ɗauko strainer ma'ana yan rariya mai kyau yar rediyo leda sai ku ɗora ta ƙasar wani abu kun gani kamar haka gashi ana ɗebe shi ana zubawa man zai kasance yana tsiyaya ta ƙasa yana hucewa in ka dama za ka iya ɗan daddanna shi da abin da kake ibowar da shi yauwa sai man ya riƙa matsewa ta ƙasa Wannan mai na 'ya'yan zirman yana da amfani sosai a jikin ɗan adam kun gani kamar haka za ka iya danna shi man daga ƙasa yana zuba. Yana da matuƙar amfani a jikin ɗan adam ta hanyoyi aƙalla misali kun ga gashi na ya fara zuba kaɗan kaɗan. Kamar mi, Irin su a ƙuraje, ƙurajen fata haka, ƙurajen da suka ƙi mutu na farko kenan. Na biyu kuma yana hana saurin inzali lokacin da mutum ya shafa shi a gaba ya fara kusantar mace ko ita in ta shafa a jikin gabanta. Na biyu, duk wasu tabbuna na jikin fata yana fidda su. Na uku, yana ƙara tsayin gashi da kuma fidda na naka. Na huɗu, yana ƙara baƙin gashi da dai sauransu. Sannan kuma yana magani na basir har wayo, ana shafa shi a jikin basir. da dai sauran magunguna iri iri iri iri da wanda ba mu zano muku ba. To bi Allah ta'ala wannan kun ganshi shine nan muka tace gashi kamar yadda kuke gani mun riga mun tace shi a nan gurin. To mun riga mun tace shi yanzu kamar da kuke gani gashi a a tace a cikin kwalbarsa yawwa sai amfani kaɗai ya rage yadda kuma ake amfani da shi ana ɗan ɗigawa ne a hannu sai a shafa ko kuma a bubbuɗe tsakiyar gashi a riƙa shashafa shi. haka ne ake yin amfani da shi. Wannan shi ne man 'ya'yan zurman. Da yarda Allah kuma a sannan za mu kawo muku na 'ya'yan biri da sauran abubuwa za mu dinga koya muku duk yadda ake za mu ci gaba da nuna muku. Kar a mance da yi mana subscribe da kuma latsa alamar ƙararrawa domin kara mana karfin gwiwa. Muna godiya Allah ya sa ka da alkhairi da ba mu lokacin ku da kuka yi kuka kalla. Mun gode Allah ya saka.